barkanku da zuwa tashar Hausa Royal TV. Ku yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora Assalamu alaikum masaran barka da haka da fatan kuna lafiya kuma muna masu fatan alkhairi a gare ku ga cikakkun labaran duniya. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan bindiga sun kashe mutum 41 a Katsina bayan sun masu kwantan ɓauna. Rundunar ‘Yan Sandan Jihar Katsina ta ce an kashe mutum 41 bayan wani kwanton ɓauna da wasu ‘yan bindiga suka kai a dajin Yarmoji da ke jihar. A wata sanarwa da kakakin rundunar ‘yan sandan jihar, Gambo Isa ya fitar ranar Juma'a, ya ce lamarin ya faru ne a ranar Laraba. Isa ya ce ‘yan bindigar sun kai farmaki gidan wani Alhaji Muntari da ke Kandarawa a ƙaramar hukumar Bakori, inda suka sace dabbobi 80. Ya ce mambobin ƙungiyar 'yan banga mai suna 'Yan Sa-kai daga ƙauyuka 11 a ƙaramar hukumar Bakori, a lokacin da suke ƙoƙarin ƙwato dabbobin da suka sace, sun bi sawun 'yan bindigar amma suka yi musu kwanton ɓauna. Sun bi hanyar 'yan bindigar zuwa wani wuri a dajin Yargoje, Abin takaici 'yan ta'addan sun shirya tare da ƙaddamar da harin kwanton ɓauna a kan hanyar. Kakakin 'yan sandan ya ce mutane biyu a ƙungiyar 'yan sa-kai sun samu munanan raunuka kuma an kai su babban asibitin ƙanƙara domin yi musu magani. 'Yan bindigar sun harbe mutum 41, 'yan sa-kan su kuma sun raunata musu mutum biyu. Kwamandan yankin manumfashi ya jagoranci tawagar 'yan sanda zuwa wajen da lamarin ya faru, inda suka zaƙulo gawarwakin waɗanda suka jikkata zuwa asibitin ƙanƙara. Ya ƙara da cewa Ana ci gaba da gudanar da aikin tsaro na haɗin gwiwa domin tabbatar da cafke 'yan bindigar. Ga wani rahoton: Magidanci ya ƙona matarsa saboda ta ƙi yin abinci Rundunar ‘Yan Sandan Jihar Ogun sun damƙe wani Hassan Aziz kan zarginsa da ake yi da bankaɗa matarsa wuta. Abin Abimbola ne kakakin Rundunar ‘Yan Sandan Jihar Ogun, a wata takarda da ya fitar a ranar Juma'a ya ce mahaifin wacce abin ya rutsa da ita ne ya kai ƙarar a ranar 22 ga watan Oktoban shekara ta 2022. Oyemi ya ce wanda ake zargin ya tsere bayan an kai bayan 'yan sandan sun kama sa inda lamarin ya faru. Kakakin rundunar 'yan sandan ya ce an kama Aziz a ranar 22 ga watan Janairun shekara ta 2023. A yayin bayanin abin da ya faru ga 'yan sandan, wanda ake zargin ya ce matar tasa, mahaifiyar yaro ɗaya, ta ƙi yi masa abinci saboda wankin da take yi. Bayan tuhumar, wanda ake zargin ya ce ya tsere zuwa Jamhuriyar Benin amma ya sanar da hukumar cewa aikin shaiɗan ne, kakakin rundunar 'yan sandan Ogun ya sanar, kamar yadda yake faɗa yana cewa, kamar yadda ya ce: Ya buƙaci wacce abin ya rutsa da ita da ta yi masa abinci, amma maimakon hakan sai ta mayar da hankali kan wanke kaya. Ya bayyana cewa lamarin ya fusata shi, saboda yana matuƙar jin yunwa kuma fushin ne ya sa ya watsa mata wuta da fetur, tare da banka mata wuta. A yayin da aka tambaye shi kayan waye take wankewa, ya ce kayan shi ne take wankewa, kuma ya tabbatar da hakan. Ga wani rahoton yadda aka kashe alƙali a kotu a jihar Imo, 'yan bindiga sun kashe wani alƙali mai suna Meka Oguma, wanda shine ke jagorantar wata ƙaramar kota karamar Ƙaramar Hukumar Oguta a jihar Imo. Bayanai sun ce an harba alƙalin ne a bakin aiki, wani abu da ya sanya mahalartan zaman kotu suka tsere. Wani ya shaida BBC cewar waɗanda suka aiwatar da kisan sun isa kotun ne a kan babura. Ya ce sun shigo kotun suka ja waje suka harbe shi sannan suka gudu. Ya ce a lokacin ne mutane suka tsere domin gudun kada abin ya ritsa da su. Shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasar reshen Jihar Imo, ogochukwu Allino, ta tabbatar da kisan alƙalin. Ta kuma ce ƙungiyar na gudanar da bincike domin sanin gaskiyar lamarin kafin su fitar da wani bayani. Sai dai mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar, Henry Okoye, bai amsa kiran wayar da aka mashi ba kuma sannan an tura mai saƙunna amma kuma bai mai amsa ba ko wani ƙarin bayani akan hakan. Ga wani rahoton: Amurka za ta bai wa Ukraine makamai masu cin dogon zango Amurka za ta ba wa Ukraine makaman roka masu cin dogon zango a matsayin wani bangaren na tallafin sojoji da ya kai dala biliyan biyu da ɗuriya. Bayan rokokin, akwai kuma na'urorin dakile hare-hare ta sama da kuma tankunan yaƙi da motocin sulke. Mai magana da yawun Ma'aikatar Tsaro a Pentagon ya ce idan aka haɗa da horaswa, to makaman za su taimaka wa Ukraine. wajen ƙwato yankunan da aka mamaye. Ga wani rahoton: 'Yan bindiga sun kai hari kan ɗan takarar jam'iyyar APGA a Ebonyi Rahotanni daga jihar Ebonyi da ke kudancin Najeriya na cewa 'yan bindiga sun kai hari ga ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar APGA Bernard Odo, inda har suka kashe direban. Gidan talabijin na Channels a Najeriya ya ruwaito cewa lamarin ya faru ne tun a jiya Alhamis da daddare a Awakfoto. da ke ƙaramar hukumar Ishulu, ta jihar Ebonyi. Rahotanni sun ce ‘yan bindigar sun je wurin ne cikin wata motar ƙirar Siyana dauke da bindigogi ƙirar AK-47. Gidan talabijin ɗin ya ce 'yan takarar ya tabbatar musu da faruwar lamarin bayan ya aika musu da saƙo ta murya. Ga wani rahoton. EFCC ta kama 'yar fim a Lagos kan zargin liƙa sabbin kuɗi a wurin biki. Hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya (EFCC) reshen Jihar Lagos ta soma gudanar da bincike kan Oluwadarasimi Omosin kan zargin lalata darajar sabbin kuɗin Najeriya. Omosin wadda 'yar fim ce kuma mai sana'ar gyaran jiki, an kama ta ne tun a ranar Laraba bayan wasu bayanan sirri da hukumomin yaƙi da cin hanci suka samu. An kama matashiyar 'yar shekara 31 bayan an ga wani bidiyo yana yau a shafukan sada zumunta wanda aka ganta tana lika kuɗi kuma tana tattaka su a wurin wani biki, kamar yadda aka yi zargi. Hukumomi sun ce cikin abubuwan da aka kama ta da su har da mota ƙirar ranjin roba da waya iPhone. Haka kuma, hukumar EFCC ta bayyana cewa za a gurfanar da ita gaban kotu da zarar an kammala bincike. Ga wani rahoton: An ceto mutum 24 da rushewar gini ya da su a Abuja Hukumomin bayar da agaji a Najeriya sun ce akalla mutum 24 aka ceto daga wani gini da ya rushe a Abuja. Hukumomin sun tabbatar da cewa akwai mutum uku waɗanda suka rasu sakamakon munanan raunukan da suka samu. Ginin mai hawa uku, wanda kuma aka yi shi da tsarin ginin ƙarƙashin ƙasa, ya rushe ne a ranar Alhamis a lokacin da ake ci gaba da cikin gina shi. Babu tabbacin kan adadin mutum nawa rushewar ginin ta rutsa da su, amma akasarinsu leburori ne. Ga wani rahoton: Mun yi hannun riga da tsarin canjin kuɗi na Gwamnan CBN da waɗanda suka zagaye Shugaba Buhari. Gwamnan Gwamnonin Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulin ƙasar sun bayyana wa Shugaba Muhammadu Buhari cewa manufar gwamnati ta sauyin fasalin takardun Naira 200 da biyar da kuma Naira 1000 za ta haifar da tarin matsaloli. Gwamnonin sun ce wannan ne ya sa suka yi ƙudurin aniyar komawa jihohinsu domin faɗakar da al'ummominsu cewa jam'iyyar tasu ta APC ba ta da hannu ko kaɗan wajen fito da wannan manufar. Bayan wata ganawa da gwamnonin suka yi da shugaban ƙasar, gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje ya shaida wa BBC cewa wannan ba ajandar APC ba ce, ajanda ce ta waɗanda suka zagaye shugaban ƙasa da kuma shi gwamnan Babban Bankin Najeriya wanda ka san ya nemi ya zama shugaban ƙasa amma abin ya lalace, shi yasa sa suke son ko dai zaben ba a yi shi ba ko kuma wani jam'iyyar ta lashe shi. kan ko gwamnoni za su yi hannun riga da shugaban ƙasa kan wannan manufar sai Gwamnan Ganduje ya ce a'a mu muna hannun riga da wannan tsari na canjin kuɗi na gwamnan babban banki da kuma waɗanda suka zagaye shugaban ƙasa. Don Allah ma sauran ku danna mu alamar subscribe da like domin ta hakan za mu dinga samun ƙwarin gwiwa kawo muku ingantaccen shirye-shiryenmu.